This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jiya Talata babban mai uku suka tarwatsa a wasu wurare a arewa maso gabashin Najeriya. hukumar tsaro ta majalisar ɗinki duniya za ta yi taron gaggawa yau laraba a kan lamuran da ke faruwa a ƙasar libya jiya talata kuma amurka da turkiya suka amince da shirin horas da 'yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi to bayan labaran duniya muna ɗauke da rahotanni uku duka daga najeriya waɗanda suka jibinci harkokin zaɓe sahabo imam aliyu kuma zai shigo da shirin dimokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai jiya talata ba mai uku suka tarwa a wasu wurare a arewa maso gabashin najeriya wannan lamarin ya kara tayar da hankalin mutane musamman sabili da alwashin da kungiyar boko haram ta yi cewa za da wargaza shirin zaben da za a yi wata mai zuwa a cikin rahoton farko da wakilinmu ya aiko ya ce bambaman farko sun tashi ne a wurin da sojoji suke binciken ababen hawa da mutane a garin biyu da ke jihar borno nan take mutane goma sha biyu suka mutu masu yada labarai na yankin sun ce 'yan kunar bakin waken suna cikin keken napep ne yayin da sojoji suka tsayar da su domin su bincike su da saukar su daga keken napep din sai suka tare da bam wasu rahotanni kuma sun ce sojoji sun mayar da martani har sun samu sun kashe 'yan ta'adda goma sha bakwai hari na biyu ya faru ne a garin patiskum da ke jihar yobe 'yan sanda sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tauratsar da kansa inda ake sayar da abinci ya kashe mutane uku kuma ya jikata guda goma sha biyu 'yan boko haram sun sha kai hare-hare a garuruwan biyu da potiskum. a wata sabuwa kuma an ji karar fashewar wasu abubuwa da ake zaton bambamai ne da kuma karar bindigogi a wurin da jam'iyyar adawa ta apc take yin gangamin zaɓe a garin okirka da ke kudancin jihar rivers jam'iyyar apc tana kalubalantar pdp mai mulki a zabukan da za a gudanar watan gobe kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin fashewar bama-bama hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya za ta yi taron gaggawa yau laraba a kan lamarin da ke faruwa a ƙasar libya inda ƙungiyar isis ta yi ikirarin sare kawunan kiristoci 'yan ƙasar masar 21 ta kuma fitar da wani hoton bidiyo a kansu. jiya talata babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da hare hakkin biladama ya ce mugun laifi ne kashe mutum sabili da addininsa ya gargaɗi 'yan libya su haɗa kansu domin su yaƙi masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hari kan mutane sabili da ƙabilarsu ko kuma addininsu shugaban ƙasar masar abdel fattah el sisi ya gaya wa hukumar tsaron jiya talata ta ba da izinin haɗa sojojin ƙasa da ƙasa su shiga ƙasar libya domin kawo ƙarshen ta'asar isis ita dai masar ta mayar da martani da kai hare-hare da jiragen sama a sansanin 'yan ta'addan a nan washington dc kuma jami'an amurka birtaniya faransa jamus italiya da kuma spain sun yi allah wadai da abin da ya faru a libya da kakkausan lafazi kisan gillan da kungiyar isis ta yi wa 'yan ƙasar masa 21 a libya ya sake jaddada bukatar daukan matakan gaggawan dakile rikicin na libya idan rikicin ya ci gaba 'yan ta'adda ne za su kwashi garaɓasa alama sun nuna cewa bidiyon sare kawunan mutanen an ɗauke su ne a gaban tekun libya wannan shine karan farko da kungiyar isis za ta nuna sare kawunan mutane a wata ƙasa ba cikin siriya ko kuma iraki ba sun aiwatar da kisan irin wato irin rigunan da suka saba yin amfani da su ƙasar libya dai ta fada cikin rikicin siyasa da rabuwar kawuna ne tun da aka hambar da mamman gaddafi mai mulkin kama karya a shekara ta 2011 mayakan sa kai na kungiyar islama sun kwaci tripoli babban birnin kasar inda suka kafa tasu gwamnatin lamarin da ya sa ala tilas gwamnatin libya da kasashen duniya suka amince da ita ta kaura zuwa gabashin kasar To kada da ya manta labarin na zama kunni daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga Washington DC. jiya talata amurka da turkiya suka amince da shirin horar da 'yan tawayen siriya masu sassaucin ra'ayi da ke fafutukar hambara shugaban kasar bashar al-assad ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ƙara bayani ba akan shirin amma ta ce kwanan nan za su sa hannu a shirin amma jami'an headquarter ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun ce suna zaton za su aika da sojoji dubu ɗaya da za su horar da 'yan tawayen siriya su dubu biyar sojojin za su shekara ɗaya suna horarwa daga watan maris mai zuwa za a horar da 'yan tawayen ne a ƙasashen turkiya kata da saudiya haka ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido a kan siriya mai cibiya a birtaniya ta faɗa ranar talata cewa dakarun siriya tare da goyon bayan mayakan hezbollah sun cafke ƙauyukan da ke hannun 'yan tawaye a kewan birnin aleppo birni mafi girma a siriya kungiyar ta, kare haƙƙin bil'adama ta ce dakarun gwamnatin suna ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin aleppo da turkiyya hanyar da 'yan tawaye suke amfani da ita wurin samun taimako da kayan aiki tun da rikicin siriya ya barke aleppo ke cikin tsakiyar a yakin to sai dai wakilin majalisar ɗinkin duniya a siriya ya ce za a kawo ƙarshen faɗan na aleppo nan ba da daɗewa ba staffan de mistura wakilin majalisar ɗinkin duniya ɗin ya gaya wa hukumar tsaro ta majalisar cewa gwamnatin siriya ta bashi tabbacin dakatar da kai hare-hare da jiragen sama a kan Aleppo na tsawon mako shida. dimisura ya ce zai sake komawa Siriya ya gani ko gwamnatin ta ci alkawarin da ta ɗauka. dimisura yana son majalisar ɗinki duniya ta sa ido a yankin da ake aka keɓe inda ba za a kai yaƙi ba wato free zone domin a samu a samu a kai kayan agaji wannan kuma shine zai zama matakin farko na kawo ƙarshen rikicin ƙasar. jami'an yankin alam da ke arewacin afghanistan da ke kan tazarar kilomita 60 daga birnin kabul sun ce wasu 'yan kuna bakin wake sun kai hari kan ofishin 'yan sanda jiya talata suka kashe akalla mutane 22 da kuma jikata 18 daya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa kofar shiga harabar 'yan sandan kamar yadda jami'an gwamnati a yankin din muhammad darwash ya sanar wani maharin kuma ya tayar da bam cikin harabar 'yan sandan inda manyan su suka taru domin su ci abinci labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda majalisar dattijan kasar ta gayyaci shugaban hukumar zaɓe Profesa Attahiru Jega ya bayyana gabanta a yau dinnan domin yin bayani kan batun shirye-shiryen zaɓe. A cikin hirarsu da mu Madina Dauda, ɗan majalisar dattijai Hadi Siriki ya yi ƙarin haske dangane da gayyatar shugaban hukumar zaɓen. Mun kirawo Profesa Tahir Jega don ya zo ya bayanin dalilan da ya sanya ya daga zaɓe ba da bayan wannan maganar eh, tsaro a cikin dokokin najeriya babu inda soja eh, aka sanya shi cikin harkar zaɓe eh, al'amari ne na 'yan sanda saboda cewa soja ma ya zo ya ce wai saboda baya don ba za a yi zaɓe ba taso ba don baya cikin doka da tsari soja yana kare martabar ƙasa ne daga hare-haren waje da kuma abubuwan cikin gida wanda babban kwamandan sojojin wato shugaban kasar najeriya na wani lokacin zai isa ya yi amma babu magana zaɓe a ciki shi kuwa sanata sahabiya na jam'iyyar pdp ya tofa albarkacin bakinsa a game da ɗaga lokutan zaben inda yake cewa kai wannan ai al'amari ne wanda kowa ya san abin da ya faru kuma abu ne wanda ya shafi ƙasa kuma zaman lafiyar ƙasar aka diba wanda duk in kasar ba ta zama lafiya zancen zaɓe bai taso ba muna ganin in bayanan da suka gabata haka abun yake to wannan shine mafi abin da fi zama alheri ga ƙasa a halin da ake ciki kuma ba na zaton cewa akwai wani wanda zai faɗin ko kuma ya zo ya tsara abin da ya san ba haka ba domin wani abu wanda zai kawo ma ƙasa ci baya bayan ɗaukan wannan mataki ne dai 'yan adawa na majalisar dattawan suka yi kiran taron manema labarai domin nuna goyon bayansu akan wannan sabuwar na'ura da ake ganin zai iya hana magudi a lokacin zaben kamar yadda aisha alhassan ta min karin bayani a zaɓe za a yi da kadiri da ba za a tabbatar ne abin tabbaci ne cewa mutum da ke rike da katin nan cewa lalle ne ainihin mai wannan katin idan kadrida da ta tabbatar kai ne mai kati za a baka ballot paper ne yadda aka saba an tabbatar kai ne ka je ka abin nan jefa ƙuri'anka sannan kadrida. da idan an yi amfani da card readers din nan za su rake magudi ne waɗanda suke neman yin magudi ne suke tsoron amfani da card reader wanda yake son a yi zaɓe na kwarai wanda ba magudi a ciki ba zai ji tsoron a yi amfani da card reader ba saboda haka maganar amfani da card reader lalle ne dole za a amfani da card reader Allah yarda a halin yanzu shugaba Goodluck Jonathan ya aike wa majalisar dattawa da sunayen mutane guda takwas domin a tantance su su maye guraben ministoci da suka yi murabus Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina sai kuma jihar Filato inda hukumar zaɓe ta bayyana cewa akwai dokar da ta tanaji hukumci masu tsauri ga waɗanda suka keta dokar zaɓe. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar a jihar Filato ya bayyana wa mu Zainab Babaji cewa. Osaretin ya ce wuraren da suke da matsalar raba katin sun hada da ƙananan hukumomin Kanke, Jos ta Kudu, lantanta Arewa da lantanta Kudu waɗanda a cewarsa har ya zuwa yanzu ba a buga katin zaben nasu ba ya kuma ba da tabbacin cewa kafin ranar takwas ga watan maris duk jama'ar jihar za su samu katin su. we are aware that some people are collecting people's vin numbers some people are buying and selling those cards buying and selling of cards carries a penalty of 500,000 and two years imprisonment jami'in hukumar zaben ya ce suna da sanin cewa waɗansu na karɓar lambar kati waɗansu kuma suna sayan katin zaben amma doka ta tanadi hukuncin biyan naira dubu ɗari biyar da ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. osareti ya ce, banda haka ma ba inda katin zai yi amfani domin ba wanda zai iya kaɗa kuri'a da katin da ba nashi ba. Ya kuma ce suna kiran masu ruwa da tsaki kansu wayar da kan jama'arsu kar su yadda su ba da katin su bisa kowane dalili. Ya kuma roƙi masu kwata ko sayan katin da niyyar su hana su kaɗa kuri'a da su yi wa Allah su daina. bayan na fito daga ofishin jami'in hukumar zaben ne na tarar da wani ya zo neman katinsa bai samu ba cikin fushi yake cewa ya fito daga karamar hukumar basa inda ya yi rajista a shekara ta 2011 inda aka ce masa katukan nasu sun lalace ya zo nan karamar hukumar jos ta kudu har yanzu bai samu ba leaving my job ya ce bai ji daɗin yadda kullum yana barin aikinsa ya zo sai a ce ya je mashigin daɗin kowa ba bai ma san inda katin yake ba in sun kawo katin to in kuma ba su kawo ba yana ganin dai suna neman su hana shi gudanar da zaɓe ne Na kuma tambayi wani ɗan siyasa kan zargin da ake musu na saye ko kwaci katin waɗanda suke ganin ba magoya bayan su ba ne. Sunana uh, Honorable Strikes Excellency Sabiu Ibrahim Musa. Saboda ni ne chairman na fati ɗin African Democratic Congress a Plateau State kuma ni ne ɗan takarar neman gwamnanta insha Allah a wannan shekara da muka shiga ta 2015. Ana karɓan katin ne gaba ɗaya a raba ka da haƙƙinka da ya dace a ce ka yi zaɓen. duk masu yin waɗannan abubuwa muna kiran hankalinsu su sani wannan fa haƙƙi ne na kowane ɗan najeriya i zaɓi wanda yake so kuma karɓan waɗannan abubuwa zalunci ne kuru-kuru wanda kowa ya ga wannan abu bai dace a ce yau irin wani abu na faruwa a jihar nan tamu ta plateau da muke neman a zauna lafiya ba mu yarda da waɗannan al'amura da waɗanda suke ba su kuma dan Allah da nabi waɗanda suke yi dala su guji da yin haka saboda halin yau da muke ciki Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria To bari mu karkare a birnin tarayya Abuja inda hukumar zaɓe ta bayyana wa wakilin mu Umar Faruk Musa cewa ta samu raba kashi 76 bisa ɗari na katunan zaɓe ga Umar da ci gaban bayani. daga cikin wannan kashi 76 jihar da ta fi karɓar katunan zaben nan jihar zamfara ce mai kashi 97 cikin 100 yayin da jihar ogun ke baya-baya da kashi 40 cikin 100 na yawan waɗanda suka rajista kuma aka shirya katin su amma ba su zo suka karɓa ba hajiya amina zakari ɗaya daga kwamishinonin ƙasa na hukumar ta zaɓe ta najeriya ta yi mun ƙarin haske akan muhimmanci da kuma tasirin karɓar waɗannan katuna da 'yan ƙasa suka yi a yanzu. kasan kwanan nan kwamishinoni kuma mun duba mun ga ana sarrafarwa to a wancan satin ma kashi saba'in da ɗaya ko da za mu zaɓe a wancan satin da mun samu kashi saba'in da ɗaya da suka karɓi katunan su yanzu a yau muna da kashi saba'in da biyar kusan kashi saba'in da shida da suka riga suka karɓi katunan saboda haka wannan jinkirin ya zama kamar mai amfani saboda mutane da yawa sun fito suna ta karɓa har ma jihohin da muke zaton sun daina karɓa don sun tsaya tun farko na phase one da phase two su ma na ga yanzu suna ta karɓa ina jin tun da muka dawo da rabawa a World World Center to ya sa katunan sun zo kusa da mutane. Kasan da da muka gama da na kwana uku nan da muka yi a akwatin zaɓe sai muka mai da shi local government. gila mutane sun samu wahalan zuwa amma yanzu da aka dawo da shi World World mutane da yawa suna ta karɓa. Yanzu in an samu kamar kashi saba'in da ɗaya cikin ɗari na yawan waɗanda suka karɓa ya nuna cewa watakila kafin lokacin da kuka shata wato takwas ga watan gobe kamar kusan kowa mai sha'awar da ya karɓi katin shi ya je ya karɓi katin katin ko da ya makara a yanzu bai je yayi ba kenan eh gaskiya kan kusan kowa da ya kamata ya karba zai kusan karba banda dai wanda muka ce kuma dole a sa caution a zaman to kada a ce sai an rabar da takardun da kun san wasu Allah ya musu rasuwa tsakanin lokacin wasu kuma sun canja gari ba su dawo ba wasu sun ma bar kasar wasu kuma kudin dai ba su da ra'ayin karba to ba za a ce sai an ga kashi ɗari bisa ɗari an karbi katin nan ba idan aka zo aka ce sai an rabar da su duka kaga za a sa kati a hannun wanda bai cancanta ba saboda haka a yadda muke yanzu a wasu jihohin ina jin eh, za a iya zaɓe haka ma ko an tsayar ba wani abu wanda suka kai kashi kashi tamanin da bakwai ka tamanin da takwas. Hajiya Amina Zakari kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin ƙasa na hukumar zaɓe ta Najeriya a tattaunawar da na yi da ita a Abuja. Wannan alama dai da ke nuna cewar kafin wa'adin da hukumar zaɓe ta shata wato takwas ga watan gobe ana sa ran mafi yawan ko dukkan waɗanda ke sha'awar zaɓe kuma suka cancanci su kada ƙuri'a to sun je sun karɓi katinan su domin shirye-shiryen shiga zaɓen da aka tsara za a yi nan da makonni biyar masu zuwa idan Allah ya kai mu. Umar Faruk Musa Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti bakwai na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin har yanzu ‘yan Najeriya da ma na waje suna ci gaba da bayyana shakku kan dalilan da gwamnati ta bayar na ɗage zaɓe. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ba na jin gwamnatin tarayyar Najeriya ta fahimci irin ca da ake mata dangane da batun ɗage zaɓe. Na baba nan shine na tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo wadda a ranar Asabar ya ce dalilin ɗage zaɓen ba domin komai ba ne illa saboda shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya samu kafar murɗa sakamakon zaɓen. Har a martani da ɓangaren shugaban ƙasa da PDP suka mai da majanar Obasanjo ya kai ga ficewarsa daga jam'iyyar ta PDP, jam'iyyar da shine kusan za a ce ubanta. A nan Amurka ɗaya daga cikin sanannun jaridun ƙasar da ake kira da New York Times a sharhin da ta yi kan ɗage zaɓen ranar sha 16 ga wannan wata bayan ita ma ta wofantar da hujjar tsaro kan dalilin ɗage zaben ta ce akwai alamun cewa hankalin shugaba gullak Jonathan ya tashi sosai ganin irin karɓuwar da janar Buhari yake samu daga gun jama'a domin igirarin da yake cewa zai magance rikicin na Boko Haram. Saboda haka ne jarida ta ce gwamnati ta fito da shirin tura zaben gaba saboda abin hannun yakin neman zaben abokan hamayya ya ƙare yayin da shugaban ƙasa yake ci gaba da amfani da madafun iko wajen tafiyar da nasa yakin neman zaben. To, ko a makon jiya ita ma jam'iyyar hamayya ta bakin shugabanta Chief John Oyegun ta yi wasu muhimman tambayoyi game da dalilan ɗage zaɓen, kamar yadda za ku cikin wannan shimfiɗar da Nasiru Adamu Hilkaya ya haɗa mana. the National Security Advisor in Chatham House declared that INEC was not ready for the election. Shugaban APC John Oyegun ya ce in ba kuma ta ba mai bawa shugaba Jonathan shawari kan tsaro ba da suki ya ba da dalilan neman dage zaɓe ne a jawabinsa a Chatham House da nuna cikas ne a raba rajistar zabe A wannan lokaci ba kawo batun Boko Haram ba da tuntuni an san akwai matsalar. Me yasa ne cikas ɗin rajista ya juye zuwa kalubalen tsaro? Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zo Najeriya ranar 15 ga watan jiya, inda shugaba Jonathan ya ba tabbacin za a yi zaɓe kuma bai ambaci wani cikas ba. Shin ya nuna lokacin hafsoshin tsaro ba su ba shawara ko jan hankalinsa kan kalubalen tsaro ko batun rajistar zaɓen ba ne? Ranar biyu ga wata a taron kwamitin salama babban kwamandan rundunonin tsaro Alex Bade ya ba da tabbacin jami'an tsaro a shirye suke don zaben. Hakanan shi ma hafsan hafsoshin soji janar Kenneth Minima ya ce aikin sojoji shine tallafa 'yan sanda don nasarar zaben kuma za su tura sojoji yankunan da suke ganin aka iya samun samun tarzoma. Shi ma hafsan hafsoshin sama ya mashar Adesola a Mosun ya ce sun fara raba kayan zaɓe da kafa alƙalamin aiki daga nan Abuja. Wannan tabbaci fa an yi shi ne kwana sha biyu gabanin zaɓen da aka ɗage, inda kwatsam kwana uku bayan nan sai waɗannan fa shugabannin tsaro suka aika hukumar zaɓe takardar nuna su fa ba za su iya samar da tsaro a zaɓen ba. Wannan tamkar sun ƙulla ɓata hukumar zaɓe suna ko gwale hukumar kenan. Shin me ya faru a ɗan tsakanin sa'a saba'in da biyu bayan waɗannan jibgin alkawuran? Ko da a taron majalisar ƙasa an samu rinjayewar zaben ko da yake jami'an tsaro sun nuna suna da kalubale a ƙananan hukumomi sha hudu da ba za a iya yin zaben a cikinsu ba. In za a tuna alif da ɗari tara da casa'in da tara ba a yi zaɓe a jihar Bayelsa ba don kalubalen 'yan tsagera, amma an gudanar da zaben a dukkan Najeriya. To yanzu matsalar kananan hukumi sha hudu ne cikin kananan hukumi ɗari bakwai da saba'in da hudu na Najeriya jihohi uku cikin jihohi talatin da shida har da birnin tarayya. A fili yake jami'an tsaron nan sun haɗa gwiwa da PDP don karya demokaradiyya da ra'ayin jama'a. Mun san cewa wajen taron majalisar ƙasa dukkan tsoffin shugabanni sun ki amincewa da ɗage zaben. Hakanan duk gwamnonin da ba na PDP ba sun yi watsi da ɗage zaben. To me yasa 'yan PDP ne suka yi farin ciki da ɗage zaben? Gaskiya wannan jinkirta zaben ya jawo asara kai tsaye ko a kaikaice ga dukkan 'yan Najeriya har ma da masu duba zaben na ƙetare da ma 'yan jarida. jarida. Amma dai za mu ci gaba da jajircewa don kare demokuraɗiyya, in ji Oyegun. Ƙungiyar kamfe ɗin Jonathan ta bakin kakakinta Femi Fanikayode ta mai da martani ta wanke shugaban da hannu kan dalilan da suka haddasa dage zaben. Ba fa gaskiya ba ne cewa shugaba Jonathan na son makalewa kan mulki ko ta halin kaka, ko kuma zargin yana da boyayyar manufa ko tilasta hukumar zaɓe ɗaukar wannan matakin ɗage zaben. Wannan zargi ne maras tushe. Dalilan ɗage zaben na fili suke suke kuma suna kan doka hakanan mun sha ta ko da ranar goma sha hudu ga watan ko wata ranar ta daban aka gudanar da zaben shugaba jonathan na nan a shirye najeriya ta yi murnar mika gwamnati tsakanin fararen hula ba hannun soja a dubu biyu da bakwai inda marigayi shugaba yar ado ya rike ragama wane ne zai karbi ragamar a wannan karan ne ganin yadda zargi ya yi yawa cewa da lauje cikin naɗi kan dalilan ɗage zaɓen da gwamnati ta bayar me ya kamata 'yan ƙasa su yi ne tambayar da muka yi wa dr said ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano kenan babban mataki shine wajibi ne kungiyoyi su tashi tsaye su matsa lamba wajibi ne kafafen yada labarai su tashi tsaye su bi sau da kafa sannan shi yasa kuma su talakawa wajibi ne kowa yi kokari din dan wannan lokacin wanda bai samu katin ba san yadda zai yi kokari ya samu duk da cewar a madubin babu mamaki idan aka ba da katin duk wani kokari da wani zai yi watakila ragowar katin ba za su bayi ba sabon dai haka ne za a ta taɗe hukumar zaɓen ya zama bata ba da katin ba amma dai waɗanda katin ya je hannunsu wajibi ne su je in je aka ce a zo a yi zaɓe a jefa wannan ƙuri'a sannan daga cikin masu faɗa a jin akwai waɗanda su ba wannan ne ra'ayinsu ba su suna fatan alheri ya ƙasar su suna son a sami sauki wajibin su ne su nemi haɗin kai na ƙungiyoyi da kuma haɗin kan masu faɗa abin da suke waje waɗanda su ma ba sa son wannan sakarcin da yake faruwa a nemi haɗin kansu ya zamana sun matsa wa gwamnatin lamba ta tsaya ta yi zaben kuma sahihi saboda in aka gyara tsarin to dukkaninsu kowa zai rabauta bayan ƙasar ma za ta rabauta sannan ɗaiɗaikun 'yan ƙasa wajibi ne su ta addu'a su ta addu'a akan duk wani alheri da zai samu ƙasar nan Allah ya kawo mana shi kuma wanda duk baya nufin ƙasar nan da alheri son zuciyarsa ya sa a gaba Allah ya mana maganinsa yi wannan addu'o'in amma kar wani iya ba zan ba da shawara wani iya wani abu shi kaɗai ba kowa i koma ƙungiyarsu ko ta addini ko ta ci gaban unguwa ko ta ci gaban al'umma ko ta radin kare demokuraɗiyya kowace ƙungiya ce ta mutum yake da ita ko ta kwanta masa in da ba shi da ita ya ƙoƙari ya je ya shiga ƙungiya a yi mitin a ƙungiya a ɗauki matakai ko a ƙungiyance to wannan matakan da ya kamata a bi kenan su kuma shugabannin ƙungiyoyin wajibinsu ne su sami taɓa alli da sauran shugabannin ƙungiyoyi ma'ana ƙungiyoyin cigaban unguwanni su nemi ƙungiyoyin ƙwadago su kuma su nemi ƙungiyoyin eh, radin kare demokaradiyya to a haka in aka haɗa ƙarfi da ƙarfe da waɗancan masu faɗa a jin waɗanda suke nufin ƙasar da alheri akwai su a ciki ƙarfin abin ne fi ƙarfin su suma to za a sami sauki amma in ba haka ba wannan abin wato za ka iya tuna shi ma tun daga bara da shugaban majalisar dattijai yake magana zaɓe ba ta mata so ba sai da yake an ca akan sai ke ba a fahimce shi ne ba haka yake nufi ba mm. za ka sai kasancewar a cikin su sun daɗe suna tunanin anya ko yaushe za su kyale tun da aka yi wannan majar a zuwa a yi wani zaɓe zai su faɗi mm. to tun da sannan ɗin kuma ake ta ɗaukan wasu matakan ake ta ɗauka har aka zo duk da cewar za ka ga wasu ba su da alaƙa da wasu an zo an ce ba za a iya zaɓen nan saboda ba a raba ƙuri'u isassu ba mm. an zo an ce ba za a iya zaɓen nan saboda jami'an tsaro ba za su iya ba da tsaro ba jami'an tsaron da suka daɗe suna cewa ita ma arewa maso gabas din ba fin ƙarfin su ta yi ba they are on top of the situation aka suke cewa ba kullum abun bai kai wa iya kawo ba za su iya magance shi kuma rana a tsaka su ce a gabaɗayan ƙasar ma ba za su iya ba da tsaro ba duk wannan ka san ba magana kenan ba. Masu haro baki dai kuma abin da ya samu kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasir Adamu Ilikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cuba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai. jiya talata wata takaddamar shari'a da ta siyasa ta taso saboda matsayin da shugaba obama ya ɗauka a kan bakin haure fadar white house ta ce ma'aikatar shari'a za ta bi hukuncin da wani alkali ya yanke a jihar texas inda ya dakatar da aiwatar da manufar shugaban kasar na wani ɗan lokaci amma fadar ta ce za su ɗaukaka ƙara hukuncin alkalin ya hana shugaban kare bakin haure kusan miliyan biyar daga fitar da su daga cikin kasar lauyi masu goyon bayan matakin shugaban kasar sun ce hukuncin alkalin alkali andrew hannan da ya yanke ranar litinin din koma baya ne na wani dan lokaci sun kyautata zato za a kawar da hukuncin nan gaba to sai dai 'yan republican sun ce hukuncin ya tabbatar masu da ya tabbatar da abin da suka sha faɗa cewa shugaban ya wuce gona da iri wato ya wuce ba shi da hurumin ɗaukar matakan hana fitar da bakin haure daga ƙasar ko kuma ba su takardar zama a ƙasar na dindindin kuma su yi aiki kakakin majalisar wakilai john bena ya ce shi kansa shugaban ya faɗa sau ashirin da biyu cewa ba shi da ikon ɗaukan matakin da ya ɗauka a kan bakin hauren sabili da haka babu mamaki alkalin kotun ya yadda kuma ya yanke hukunci kan hakan hukuncin ya zo ne daidai lokacin da gwamnati da 'yan majalisa ke ja'in ja a kan kasafin kuɗin ma'aikatar tsaron cikin gida ma'aikatar da ke kula da harkokin shige da fici da kuma iyakokin ƙasar kasafin kuɗin ma'aikatar zai kare ƙarshen makon gobe. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri. kafin mai sallama bari mika gaiso fata alheri da wato barka ga awana ladi mata marigayi big john a miyango da fatar an tashi lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya na gabatar da shirin da malam siri da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.